أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ɗan uwa musulmi muna wa juna gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a wannan yammaci na alhamis 25 ga watan ramadan shekara 400 da da 40 daidai bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina 30 daidai ga watan biyar shekara ta 2019 biladiya a cikin wannan darasi ne insha Allahu za mu kammala karatun suratu bara'a ko suratu tauba ayoyin da suka rage mana daga aya ta ɗari da ashirin da biyu zuwa aya ta ƙarshe a cikin wannan sura in allah ya so ya yarda za mu karanta su a yau muna fatar allah maɗaukakin sarki ya albarkace mu da abin da muka ji da abin da za mu ji mu yi aiki da shi mu samu ladansa بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون Allah maɗaukakin sarki ya ce bai dace ba ga muminai kwansu da kwarkwatarsu gaba ɗayansu su fita domin yaƙi falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa ina ma a ce da wani yanki ne na jama'a daga cikin kowane ɓangare na mutane za su fita sannan a bar waɗansu da za su zauna a gida waɗanda suka zauna ɗin liya tafakkahu fiddi su kutsa cikin neman zurfafawa wajen neman ilimin addini wali yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim domin su gargadi mutanen su idan suka dawo zuwa gare su la'allahum yahdharun saboda su kiyaye abin da ya dace a kiyaye a addini wannan aya Allah maɗaukakin sarki yana nuna cewa ayoyin da Allah ya faɗa a baya in firu khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ku fita gaba ɗayan ku ka cokan kwanku da ƙwarƙwatar ku ku tafi yaƙi. da sauran ayoyi waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake nuna cewa waɗanda ba su fita ba sun yi laifi wannan ayar sai ta zama tana soke su sun yi aiki a lokacin farko-farkon musulunci da ake ƙoƙarin tattaro nan da can a samu waɗanda za su tallafa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kada ya fita ya bar waɗansu a gida su su zauna su ji daɗi su shantake amma bayan musulunci ya yi ƙarfi to yanzu ya kamata a samu division of labor a samu wato rarraba ayyuka wannan ya rike wannan responsibility wannan ya rike wancan a da daga farko in aiki ya tashi sai a ce duka a taru ka cokan a je ayi in an gama a sake taruwa a je ayi wancan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke sallah kowa da kowa zai zo ayi tare in kuma yazo barin gari sai kowa ya fita sai dai a bar marasa lafiya waɗanda ke da uzuri amma yanzu tun da an samu ci gaba mutane sun ƙara yawa sannan ayyuka kuma da suke kan al'umma sun ƙara yawa su ma to ya kamata a samu rarrabuwar wato abin nan himma ta mutane wannan ya tsaya ya rike can waɗanda suka fi ƙwarewa ɓangaren za su je waɗanda suka fi iya yaƙi su je waɗanda suka fi iya wato kula da al'amuran gyara cikin gida kafin a dawo daga yaƙi su tsaya waɗanda suka fi ƙwarewa akan harkar ilimi su tsaya su ta bincike kar su fita sau da aka fita gaba ɗaya za a iya zuwa a je a rubutu kuma a mutu gaba ɗaya sai zama wanda yake da ƙwarewa a wajen yaƙi amma ba zai iya riƙe ɓangaren karatu ba in aka tafi sai shi ya dawo saboda yana da ƙwarewar da zai iya samu ya zame a ci nasara wanda ke da kwarewa a karatu shi kuma sai dai zauna a yi leke-leke shi kuma ya je can an kwaɗe shi an kashe shi an dawo ba malami sai sojoji an gane hikimar sojoji kuma in an fita ne aikinsu amma ana zaune a cikin gida sai dai su ta zazzare ido ba abin da za su iya yi wajen karantarwa da lusar da mutane da kuma jagoranci shi yasa Allah ya ce yanzu lokaci ya yi da ya kamata kowa ya san aikinsa ana fahimta ko kun san saukar da alkur'ani stages ne marahil ne akwai marhalar da za a ce kowa yi kaza akwai marhalar da za a zo in an samu abin da ake so a cimma sai a ce to a raba to yanzu an zo marhalar da waɗancan ayoyi yanzu ba za su yi aiki ba a ce kowa da kowa ya fita a'a yanzu ba haka ba ana fahimta ko daga wannan lokaci sai zama jihadi ya tashi daga matsayin fardu ainin ya zama fardu kifaya ba kowa ba ne zai je sai wanda ya zama dole a kansa don haka wanda ba kwararren soja ko an ayyana shi an zaɓe shi ba ba sai ya je ba sai ya tsaya yi wani aikin kuma ana fahimta ko wannan ita ce fahimtar mafi yawa daga cikin malaman tafsiri cewa ayar tana nuna cewa lokaci yayi da za a fara raba ayyuka daga cikin aikin da ke da muhimmanci bai kamata kowa ya tafi yaƙi ba shine aikin yin bincike a ilimin addini wanda yake bukatar nutsuwa yake da bukatan lokaci yake da bukatan zama a wuri guda ba tare da an tafi da kai ana ta yawace yawace ba don haka su waɗannan sai su tsaya waɗancan da suka fita in suka dawo waɗannan in su za su karantar da su ya ake a wajen sannan waɗanda suke gida su kuma su ta ƙara ilimi a cikinsu wanda kuma ke nuna cewa ashe ba kowa ne zai zama malam ba waɗanda suka fita nan su su je su ta yin aiki wanda ya zama malam ya zama malam wanda ya zama soja ya zama soja wanda ya zama shugaba ya zama shugaba wanda zai zama wato masu aikin sana'a saboda a samu a riƙe economy su yi waɗanda za su yi aikin noma su yi waɗanda kuma wato za su yi sauran aikace-aikace na gudanarwa na aikin karfi ko noma su kuma su yi nasu waɗanda za su yi harkar ilimi su kuma su yi saboda kowa in ya rike nasa a samu ya ƙware a ciki ya gwana ce amma in bai samu isasshen lokaci ba to zai taba can ya taba can ba a samu gwani ba a ɓangare ɗaya ba a taru kuma an biya bukatar ɗaya ba ana fahimta ko wannan shine hikimar wannan aya shine Allah ya ce wa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa ay la yanbaghi na jami'ihim bai kamata a ce mu'minai gaba ɗayan su an yakhruju lil jihadi dukan su su fita wajen jihadi a wannan bai kan gado ba Allah ya ce ba haka ya dace ba an fahimta ko sai Allah ya ce falaula fahalla abinda ya dace kan ina ma da ku rarraba kawunan kuma nafara min kulli firqatin ta'if min kulli firqatin minhum ta'ifa daga kowane yanki na jama'a a samu wani a samu wani adadi da za su wakilci wannan bangaren su fito nafara su sai su tafi yakin tunda an wakilce su za a bar wasu a gida kenan sai Allah ce waɗanda aka bar su a gidan nan za a samu waɗanda liya tafaqahu fi dini su kuma za su yi ta yin bincike akan addini su yi ta kutsawa wajen neman ilimi su yi ta karatu har su samu su fahimci addini wali ziru qaumahum idza raja'u ilayhim waɗanda suka fitan nan su kuma ai za su dawo su kuma waɗannan sai su za su su gargadi su karantar da su menene ya dace a gida da waje la'allahum hazaru saboda ya zama kowa yana tafiya akan dacewa da menene abin da ya kamata a kiyaye na addini ana fahimta ko liyatafaqahu da kuma waliyunziru wannan gamirin na waye wato wato wane ne mai lamirin su zauna a gida su yi karatu sannan su karantar da wa ake yi shin yana magana akan falaula na fara ne waɗanda za su fitan su ne ake magana su fita su je su nemo ko kuma waɗanda za su zauna a gidan ne ake so su nema kuma su karantar fahimta biyu fahimtar katada da mujahid suka ce domirin yana komawa ga waɗanda za su zauna a gida ne kenan waɗanda za su fita ba su za su yi karatu ba su me za su je yi yaƙi saraya kenan irin waɗanda za a tura na runduna za su je su yi aiki kaza su dawo special forces special assignment in sun gama su dawo waɗannan kuma suna gida ana fahimta ko amma kuma alhassanul basar ya ce a'a ana magana akan a zamanin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ai shi yakan fita to in yazo fita kare fita da kowa da kowa a bar wasu a gida waɗanda za su iya yaki sojoji sai ya ɗebe su an fahimta sai ya tafi tare da su sai su makale masa su ci gaba da koyon ilimi saboda a wurinsa ake samu in yana gida ilimi na gida in yana waje ilimi na waje sai su bi shi su samo ilimin shine fara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi dini ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam su je su koyi ilimi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama wal yunziru qawmahum idza raja'u ilaihim in suka sake dawowa gida tare da annabi sai su koyar da yan gida waɗanda ba su bi annabi ba la'allahum yahdharun saboda su kuma su koyi menene annabi ya faɗa a can to amma wannan fassarar sai zama kamar za ta yi aiki ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ke da rai kadai amma bayan sa wanda ya zama wato an kafa daula al'umma za ta ci gaba har zuwa tashin tashin kiyama to zuwa za su fita malaman ne za su fita ko sojojin ne za su fita a bar malaman a gida kaga sai dai ka ɗauki ma'ana ta biyun cewa sojoji su fita amma masu karatu su su zauna a gida <laughs> an fahimta ko la'allahum yahdarun saboda wato ya zama suna gargadin mutane akan me ya kamata su kiyaye wannan aya tana da fa'idoji fa'ida ta farko ita ce tana nuna wato jihadi saboda Allah domin kare mutuncin addini baya karewa har abada har tashin kiyama aljihadu mazin ila bilkiyama. ba da za a ce yanzu aikin jihadi ya kare kwata kwata saboda tsokanan addini da hana addini sakat da cutar ma'abota addini ba zai kare ba ko akwai lokacin da za a ce an daina ba za a sake taba muminai ba gaba daya ba zai taba karewa ba to kuma kare addini kaga shi ma bai kamata ya kare ba saboda hana addini yanci da hana masu son bin addini sakat shi ba zai kare ba to bai kamata su kuma ma'abota addini su kare kokarin kare addini ba shi yasa Allah ya ce har haka wannan aya za ta ci gaba dole a samu waɗansu da za su fita waɗansu kuma da za su zauna a gida sannan ayar tana nuna matsayin da ilimin addini yake da shi matsayin attafaquhu fi fiddi, kamar yadda malamai ke cewa musamman kuma ma ba wai kawai karanta addini ba ƙoƙarin gane shi wanda wannan kaɗan ne daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi Allah ya ɗora musu wannan tsawainiyar saboda ba karamin aiki bane shine aikin da asalin gadon manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam zuwa yaƙi da shugabanci da sauran limanci da alƙalanci duk wani annabi ya yi sallallahu alaihi wasallama amma koyon karatu da iya shi da karantar da shi shine asalin gadon duk da waɗancan ma duk annabi ya yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce gadon da annaba suka bari shine ilimi sauran duka sunnoni ne na annabawa domin kawo ci gaban al'umma da kawo ci gaban addini amma tasirinsu wajen gina addini da kuma tasirinsu wajen zaben wani aiki ne fi muhimmanci cikin aikin annabawa babu kamar harkar ilimi shi yasa wannan aya tana cikin ayoyin da ake kawo su domin a nuna falalar ilimi da kuma malanta a musulunci ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar da Imam Tirmidhi ya ruwaito daga hadisin abu abu darda Allah ya ƙara yarda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya kama hanyar neman ilimi neman fahimtar addini ya je nan makarantar ya dawo ya je wajen wannan malamin ya ji karatu ya je can garin ya je can kasar ya je kullum dai kokarin fafutukarsa yaya zai yi a ce ya tara ilimin addini wanda zai fahimci addini sannan ya karantar da wani ya ce to wannan kan Allah ya ya sawwake masa hanyar samun aljanna ya ce wa innal mala'ikata la tada'u ha ridan li talibil ilm mala'iku sukan kwankwantar da fukafukansu ga mai neman ilimi saboda yarda da abin da yake ciki wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi shi malami mai karantarwa lokacin da ya kashe wajen neman bincike nan da bai samu daman yana ta yin zikiri ba mala'iku suna masa a madadinsa suna nema masa Allah ya gafarta masa walhitanu fi jawfil ma har da kifaye a cikin ruwa suna yin addu'a wa malamin addini wa inna fadlal alimi ala al'abidi ka fadlil qamari lailatal badri ala sa'iril kawakib yace bambanci na fifiko dake tsakanin malami da wanda yake zaune yana ibada yana ta sallah yana ta azumi amma shi ba da ilimi ba wannan kuma yana ta kokarin binciken ilimi yace kamar bambancin wata ne lokacin da ya cika daren sha hudunsa bambancin da ke tsakaninsa da taurari a sama wa innal ulama a warasatul anbiya yace kuma malamai su ne magadan annabawa wa innal anbiya alam yuwarrisu dinaran wala dirhama su annabawa dama ba su bar kudi ba domin a gada inna ma warrathu ilm su gadon da suka bari shine ilimi faman akhadha bihi akhadha bi hazzin wafir duk wanda ya riki wani bangare na kason ilimi wannan ya riki kaso mai girma kaso mai yawa wannan yake nuna babu wata hidima da za ka yi wa addini sama da koyi addini ka karantar duk wani aiki da mutum zai yi wa addini da kuɗinsa, da gangan jikinsa da harshensa da zuciyarsa bai kai wanda zai yi kokari ya hada kwakwalwarsa da kunnensa da idonsa da harshensa da kudinsa duka su shiga wajen nema da karantarwa duk wanda zai nemi ilimi kuma ya karantar duk waɗannan abubuwa sai sun yi aiki zuciyarsa za ta haddace harshensa zai rika furtawa idonsa ya rika gani kunnensa ya rika ji kudinsa ya kashe wajen kokarin nemowa ko ya je ya kai wannan aikin babu wani aiki da ya fi shi a musulunci gaba daya Imam'u ahmad ya ce al-ilmu la yusawihi idan idza saluhat niyya yace babu wani abun da ya kai neman ilimi a musulunci da harkar ilimi da karantar da shi duk wani abun da mutum zai a musulunci babu abun da ya kai wannan in dai mutum ya kyautata niyya aka ce menene kyautata niyya yace an tanwuya bihi raf'al jahli an nafsika thumma an ghayrika kyautata niyya shine kai niyyar cewa za ka yi ne domin kai ka yaƙi jahilci wa kanka sannan ka taimaki wasu masu yaƙi jahilci kenan ilimi ba zai yi amfani ba sai in bayan ka koya ka koyar da wasu ka sani ka sanar da wasu bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun kai kana koyarwa kai ma kana koyo wannan babu wani abu a musulunci da ya fi shi daraja an fahimta ko riwayar imamu darimi wanda ya rawaito shi mursal daga al-hasan al-basri amma kuma wato ibnu abdul bar a cikin kitabu eh, abin nan jami'u bayan ilmi wa fadlihi shi ya ya wasalci hadisin zuwa abu sa'id al-khudri cewa hadisi ne wanda malamai suka ce hasan ne in ka hada shi da shawahidihi aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutane biyu daga cikin banu isra'ila daya ya kware ya tsaya kyam wajen yawan ibada da yawan salloli da yawan nafila da farillai ɗaya kuma ya dukufa wajen yawan neman ilimi baya samun lokacin da yake yawan salloli da yawan nafilolin azumi da sauransu amma akwai harkar ilimi menene bambancin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bambancin da ke tsakanin su shine kamar bambancin ni annabi da ku sauran talakawa na to kaga wannan babbar magana ce kuma abin da zai dada nuna maka haka shine cewar su malamai magadan sani. an fahimta to kamar yadda shi yake da bambanci da mu mabiyansa kamar haka ne kuma bambanci da ke tsakanin mutumin da ya gaje shi da wanda shi bai gaje shi ba jama'a mu yi kokari mu nemi ilimin addini Allah ya bamu sannan duk abin da muka sani kuma mu yi kokarin mu koya wa waɗansu domin haka Allah ya ce li yatafaqahu fi dini su koya amma bai ce su yi shiru ba wal yunziru qaumahum sai kuma su ci gaba da koyar da wasu ana fahimta ko sannan kuma ayar tana nuna kuma cewa jihadi ba fardu ba ne, fardu kifaya shi yasa Allah ce waɗansu su je waɗansu su zauna Bayan da za ka yi ka kawo dalilin jihadi sai ka ce ya zama wajibi dukkan musulmi su fita ba zai yiwu ba saboda Allah ya ce wa ma kana liyan liyanfiru kafa bai dace ba mu'mini a ce kowa ne zai fita wasu ne za su fita waɗansu kuma sai su zauna wani duk da ƙoƙarinsa da bajimtarsa amma in abin da zai a gida ya fi muhimmanci dole ya zauna a gida da muka yi bayani akan yakin tabuka da aka zo tafiyan nan ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗabi dukkan sahabbai ya tafi da su amma bai je da ali ibnu abi talib ba kasawa gazawa ali ibn abi talib zai yi in an je tabuka ai yana daga cikin wanda an san duk gazawatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi aka je amma yau kan da za a je annabi ya ce zama za ka yi a gida kuma kun san irin zama a gidan ba shi ne fa aka bashi wakilcin madina gaba ɗaya ba an ba da wani ne daban shi kuma sai annabi ya ce ni iyalai na ne za ka zauna ka kula mun don a cikin gida ma za ka dawo ka tare Aliyu abin ya dame shi har annabi sun yi nisa sun fara tafiya munafukai suka fara zundansa ana masa dariya sai Aliyu ya hawo doki ya biyo annabi sai ya ce ya rasulullah gaskiya ni wallahi zama a gidan nan yau a ce kai ne ka tafi kai wannan tafiya a ce ba a je da ni ba kuma har munafukai sun fara mun zunde annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara shi yace masa amma turidu an takuna minni bi manzilati haruna min musa baka so ka zama kaman yanda annabi musa ya zo tafiya shi kadai tabi bai dauki annabi haruna ba yace annabi haruna ya zauna shi ukhlufni fi qaumi ka zauna ka zama halifa don haka kai ma kai ne halifa na ai a gida jama'a an fahimta to kaga ba kowa bane yake amma yau a ce maka ga yaki yau ba sayyidina ali ibn abi talib saboda muhimmancin abin da zai yi a gida hmm. lokacin da annabi ya zo hijira da shi ya tafi da abubakar ya tafi ya ce shi ya zauna ya jira a gida kowa da inda amfaninsa yake hmm. amma da aka je yaki muka faɗa a ghazwatul ahzab da kuma lokacin da aka zo yakin uhud duk in annabi ya tashi in aka in aka samu wani sadauki daga cikin abokan gaba ya zo ya miƙe yayi wa kansa kirari ya ce ina wani in ba shi ba sai annabi ya ce kum ya ali ali yake tayarwa ga ranar sa amma yau kuma an ce zauna a gida jama'an fahimta wanda yake nuna kowa gurgudun aikin da zai yi wa al'umma gurgudun inda ya kamata a ajiye shi kuma malamai suke cewa kamar malam abdurrahman bin nasir sa'idi yake cewa wani ya nuna musulmi ya kamata su koya a tsarin gwamnati kada a ba da mutum matsayi sai wanda ya dace da shi sannan an samu mutum ya dace da wani wuri to a haƙura da shi a wasu ɓangaren a bar shi a wannan wurin in dai babu wanda zai iya abin da shi zai iya shine falaula na fara min kulli firqatin minhum ta'ifatun li yatafaqahu hufin din kowane bangare a samu wakilci inda wane ya dace da shi a bar shi a wurin kar a ɗaga shi Allah ya sa mun gane aya ta gaba ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum min al-kuffari wal yajibu fikum ghilzah hmm. wa'lamu ya ayyuha amanu ya waɗanda suka yi imani lazina ladina kun minal kuffar ku yaƙi waɗanda suke makotaka da ku na daga cikin kafirai wal Dufi, Kum, Gilba su samu tsanantawa daga gare ku wa alamu anna allaha ma'al muttaƙin kuma ku sani Allah yana tare da masu takawa wannan ayar abinda take koyarwa shine wato tartibul aulawiyat in aka zo abubuwa a yi la'akari da me ya kamata a fara kafin aje stage na gaba kafin aje stage na gaba kada ka ce zaka ka ɗebo abin da ba za ka iya duka ba dan adam ba zai iya komi gaba ɗaya ba idan ubangijin da yake da ikon da zai iya halittar sama da kasa duka a cikin kiftawa da bismillah amma zai halicce su a stages kwana shida to me zai sa kai dan adam in za ka yi abu ba za tsara ba shine planning and strategy ko me abu ka tsara shine Allah yake cewa ya waɗanda suka yi imani in ma yakin ne ku fara da na kusa sai kun gama kun samu tabbatar da kun nitsu kun kiyaye gida kafin ku je waje shine qatilul ladina yalunakum minal kufar waɗanda suke muku barazanar zaman lafiya waɗanda suke muku barazana akan addinin ku waɗanda suka fi kusa da ku wanda in cuta ne da ku za su fara cuta kafin su cuci wasu ku fara gyara su tukun kafin ku je na waje na ciki ya samu kafin a kai wa na waje an fahimci wannan shine ma'anar wannan aya an gane ko shi ta malam ibn eh, al-imam qurtubi yake cewa ya ce wannan ayar tana da matsala ɗaya ne matsalar ta ita ce huwa annahu subhanahu arrafahum kayfiyatal jihad wa anna al-ibtida'a bil akrami fal akrami min al-adu wa li hadha bada rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arab falamma faraga qasada rum yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace wannan ayar tana nuna mana cewa wa anna al-ibtida'a bil akrami fal akram komai zaka fara a fara da na kusa kafin aje na gaba da shi kafin aje na gaba da shi yace shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara da awarsa Allah ya fara da wa ashira takal aqrabin ka fara wa'azi da na kusa kafin ka je waje yanzu nan da zai fara wa'azi kawai sai tashi je Madina ko je Daifa sai dai fara da na kusa su sun samu kafin a je gaba yace yaki ma in wasu suna maka barazana na gida su zaka fara magance su kafin ka magance na waje kana da matsalar cikin gida baka warware ba ka je waje kuma ana tayi da kai a gida kuma ana ta lalata maka gida shi yasa Allah ce qatilul ladina yalunakum ku fara da na kusa kusa wal yajidu fikum ghilza su ji tsanani da rashin sassauci daga gare ku saboda kada su rinka wargaza muku abin da kuke yi a cikin gida domin in kun fita waje ya zama kuna da sakat akan gida amma in ba ku tsananta musu ba ta yadda duk ranar da kuka fita za su iya wargaza muku aikin da kuka yi a gida in an zo sai dai a sake farawa daga farko ai aiki bai yi ba wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin ku sani allah yana tare da masu takawa me Allah ce a gaba wa idza ma

الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين نعم. ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون نعم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم هل يراكم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا الله يتي منافقين أن أولين كنا idan aka saukar da wata sura to daga cikinsu akwai wanda za ka ji yana cewa wane ne daga cikinku wannan ayar ta kara masa imani fa'amman ladina amanu amma waɗanda suka yi imani kam fazadatum imanan tabbas ta kara musu imanin wahum yastabshirun kuma suna farin ciki da saukarta wa amma alladhina fi qulubihim marad sai dai su munafikan waɗanda ke da cuta a cikin zukatansu fazadatum rijisan ila rijisihim dauda ta kara musu bisa daudar zukatarsu wa matu wahum kafirun kuma sun mutu alhali suna kafirai awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli am wasu waɗannan munafukai kan ba sa gani ne cewa ana jarrabar su a cikin kowace shekara marratan au marratain ko sau ɗaya ko sau biyu daga lokaci zuwa lokaci sun malaya tubun sa'an nan duk da haka ba sa tuba wala hum yadhakkarun kuma ba sa askuwa? wa idza ma unzilat suratun idan da za a saukar da wata sura nazara ba'dhum ila ba'd sai dai wani shashi daga cikin su su rinka kallon juna hal yarakum mun ahad akwai wanda yake ganin ku ne sun man sarafu mu watse fa sai su tashi su watse sarafa Allah qulubahum Allah ya karkatar da zukatansu bi annahum qaumun la yafqahun kasancewarsu mutane ne waɗanda ba sa fahimta wannan shine bankwana da Allah yake yi da magana akan munafukai a cikin wannan sura shi yasa ka tara su gaba daya aka karanta su lokaci guda an yi ta yin magana a kansu da tonon asiri da tonon silili shine Allah ya tara gaba daya yake faɗan magana ta ƙarshe a kansu ce waɗannan munafukai nisan su ya sa ba sa jin kira kar ka yi tsammani duk abin da aka faɗa a baya an faɗa wai zai sa su gyara ba za su gyara ba an faɗa ne saboda ya kafa hujja a kansu kawai amma ba za su gyara ba shi yasa halin munafunci yana da yana da yana da hadari kwarai da gaske yanzu in zaka je yin wa'azi wa kafiri wanda ba musulmi ba zaka masa wa'azi kai tsaye sai ka bashi yanci in ya zauna yi tunani ya hada kaza da kaza da kaza in ya gara ma sai ka ji ya ce maka zai musulunta in zaka yi wa'azi wa munafiki wa munafiki shi kuma ta ina zaka fara na farko ka ma san shi ne la ta'lamuhum nahnu na'lamu kai baka ma san shi ba wa munafikin wa haula haulakum yana kusa da kai ta yi kuna hada sahu da shi kuma munafiki ne to ta za ka kai masa wa'azi sannan duk ayoyin da ake saukarwa yana ji shi ma ya sani a madadin ayar kai da ka ji ta kara maka imani shi kuma tumur rijisan ila jisi sai dai kara masa dauɗa. shi yasa munafunci ya fi haɗari sama da kafirci so da wanda yake kafirci dama bai tsokani musulmi ba kuma bai shigo ciki ba daga waje yake in ka zo kirga su a tinsos ba za ka sa sunansa musulmi ba amma wancan in an zo kirgawa za a ce musulmi ko kafiri musulmi amma da shi da kafiri wa fi cutar musulmi to wannan shine hadarin da suke ciki shi yasa Allah madaukakin sarki ce waɗannan Allah ya riga gama karkatar da zukatansu fahum la yafqahun don ko kai kokari su gane ba za su gane ba Allah ya kiyaye mu da halin munafunci Allah ya ce munafukai duk lokacin da aka saukar da wata sura daga alkur'ani ya hadaru munafiquna an tunazzala alaihim sura tunabbi'uhum bima fi qulubihim dama suna ba sa so a ce a saukar da wata sura da za ta yi magana a kansu Allah ya ce sai an yi in an yi ba ba wai jaruwa za su yi ba ulistahzi'u inna allaha mukhrijum ma tahdharun Allah dai zai fitar da abin da ba kwa so ne amma baya nufin cewa wai zai musu amfani ba zai musu amfani ba sai su rinka cewa yanzu kai yanzu wannan ayar yanzu ta kara maka imani yanzu a hakan kai wannan ayar ta yi kenan sai Allah ya ce masu imani kan da gaske ta kara musu imani saboda imani yana karuwa imani yana raguwa yanzu nan ko a cikin hankali mu ma a rayuwar mu Allah ya raba mu da munafunci a dan daidai gwargwadon imanin da kake da shi ai akwai ran da zaka ji kai kai fa yau fa born again ne hmm. haka ne zaka ji imanin da gaske ake yi in wani abu ne aka ce na addini zaka ji kai ne yau a sahun gaba amma akwai lokacin da za a yi kai ma kanka kana gani gaskiya ba yau ba magana akan taimako da bada sadaka misali akwai lokacin da zaka ji karsashin ka cire ka bayar amma akwai lokacin da zaka ji abuwa da yawa sun maka yawa ko da babu su amma zaka ji rowa rowa ya dan fi ya dan fi kyauta yawa a zuciyarka wannan imani ne yake raguwa yake karuwa akwai dan da zaka tashi kafin a kira sallah ma kana masallaci akwai randa kuma wallahi kana hira za a tada sallar har a yi raka amma kana zaune imanin ka kace daidai da na ranar akwai randa in ana cikin karatu kana bayan liman ana karanta alkur'ani kuma baka gane fassarar ba zaka ji kai yau wa'annan ayoyin fa zaka ji suna yi kana jin daɗi amma akwai randa za a zo ana karanta fa damdama alaihim amma ba abin da ya dame ka ba kama san ana yi ba ku kwatanta da kanku yanzu ka yi lissafi wa kanka inda zan tambaye ka yau ka yi sallah asuba ko wace sura limamin ka ya karanta a raka a farko da ta biyu jiya ka yi magariba wace sura a karanta a raka ta ɗaya da ta biyu ka yi isha baka kawai daga daga asuban yau zuwa sai ka tsaya karata tunani da kyar ka tuno in ka iya ka tuno din hmm. wanda ya tsaya ya yi tafakkuri dogo akan me ake karanta alkur'ani ya ta kuma masa tasiri ayoyin da aka karanta za ka tambaye shi a ce maka bai ma tuno aka karanta ba to shine ka gane imani yana karuwa yana raguwa kuna fahimta akwai lokacin da in aka danna kaset din karatu alkur'ani kana ji sai ka ji daɗi kana so amma akwai lokacin da ana kunna karatun kur'ani ya ka ji kai ma gara a kashe haka ne akwai lokacin da in ana wa'azi kana so a ce a ci gaba da wa'azi amma akwai lokacin da wa'azin ake yi kuma ana magana akan abu mai kyau amma gaskiya zaka ji kamar da gara a bar wannan wa'azin bayan zuba ko baka da komi da zaka yi amma baka jin tsuma da abin da wa'azin ke aiki a kanka wannan shi ke nuna ko a hankali mun san imani yana karuwa kuma yana yana rantsuwa? tunda imani nan kamar account ne ai kake da shi a ajiye da shi ne Allah yake aunawa a kara maka matsaya addini ko a rage maka haka ne to wannan ya nuna mana cewa wato imani a wurin mumini yana karuwa kuma kullum ana so ya ta yin abin da zai ta haɓaka shi kullum sai dai ya karu kada ya ragu sannan kuma imani yana raguwa ɗin an tambayi magabata cewa ta ina ne Allah ya ce imani yana raguwa bayan Allah ya ce imani yana karuwa amma bai faɗi inda aka ce yana raguwa ba aka ce ai a hankali duk abin da yake karuwa to kuma yana me ai ba sai Allah ya ce maka yana raguwa ba tunda ya ce maka yana karuwa da da ya karun nan kafin ya karun yana me yana rage ai to an cewa da kuma ya taɓa raguwa ne daga baya saboda duk abin imani yana karuwa kuma yana me yana raguwa wannan shi ya saba aqidar ahlus sunna da aqidar murji'a murji'a sune waɗanda suke cewa imani daban aiki kuma ba aikin ka baya ƙara maka imani kuma al-imanu kullatun wahidatun la la tatajazza wala ta wala takbalu ziyada imani abu ɗaya ne baya karuwa ko ya ragu in ji su wannan zune murji'a an gane ko to wannan babban kuskure ne imani a zuciya yake kuma yana karuwa yana raguwa kamar yadda tausayi za ka ji wata rana kana jin tausayi wata rana baka jin tausayi haka ne duk abin da yake cikin zuciya wata rana yake iya yayi sama wata rana ya kasa to haka imani ma tunda a zuciya yake ana fahimta ko Allah ce wa amma alladhina fi qulubihim marad amma waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta wannan maɗin na wa idza ma unzilat sura karka ɗauka ma nafiya ce ba nafiya ba za'ida ce sila ana ganewa ba ma'anansa idan ba a saukar da sura ba a idan an saukar ana fahimta wannan baɗin tana daidai da fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbu wannan maɗin asalin ta fa'ammal insanu idza lahu rabbu sai aka sa maɗin nan ma wa idza unzila sai aka ce wa idza ma unzila kamar yadda waccan surar ta zo da wa idza unzila suratul an aminu billahi wa jahidu ma rasuli ana fahimta ko wa ammal ladina fi qulubi marad waɗanda a cikin zukatansu akwai ciwo ciwo na shakka ciwo na munafunci ciwo na wato rashin daidai rashin tsayawa a cikin imani tun fazadatum rijisan ila rijisihim ba abin da ya kara musu sai kazanta kazantar munafuncin da dauda ta kafirci wa matu wahum kafirun kuma haka za su mutu suna kafirai Allah ya tsare mu shine Allah ke cewa yanzu waɗannan mutane ba za su hankalta ba duk yanda Allah yake ta a tona asirin su nan, a kama ta can tare nan ai duk wannan abin da ake musu a cikin shekara ba zai sa wata rana su tuba ba wallahi hum yadhakkarun kuma ba za su wa'azu ba ba za su wa'azu ba wa idza ma unzilat suratun wa idza ma unzilat suratun nazara ba'dhum ila ba'd Allah ya ce inda za a saukar da wata sura wadda take magana a kansu tunabbi'uhum bima fi qulubihim ana cikin magana sai ga suna duba junansu wane an zo fa an zo wurin fa ana magana an tabo mu sai dan duba haka hal yarakum min ahad da mu iya fita ba a gane ba an inta ba wanda yake ganin mu shine Allah ce in sarafu sai su tawatsa wanda ya fita wanda ya fita wannan yana daga cikin abin da malamai suke cewa kar mutum ya yadda in an fara faɗan sunan Allah ana wa'azi ya tashi gudu saboda wannan aya ana fara wa'azi kaɗan, duba ka yaka kaɗan, ya ka waske ka lalace sun man sarrafu shi yasa Allah ce fa malakum an tadhkirati mu'ridin me yasa mutane ne ana wa'azi suna gudu ka annam umrun mustanfara don haka kada mutum ya yadda in dai ba yana da uzuri ba ana fara karatu ko ambaton sunan Allah ka tsaya saboda karka shiga cikin sun man sai su watsi kana fita ko sarrafa Allahu qulubahum sai Allah ya juya zuciyar sai ku tafi tare da ita ba za ta taba dawowa ba bi annahum qaumun la yafqahun sai zama ba ka taba ganewa ba Allah ya tsare mu da wannan a karkashin wannan imamul qurtubi ya kawo ta yar mas'ala wanda waɗansu suna gani kamar mas'alan nan tana da dan nisa ko kuma shi ma ba wai dole ya goyi bayan ta ba <clears throat> yin amfani da kalmomi waɗanda waɗanda za su iya zama wani ya fassara ta akan kamar ba ta yi ladabi ba wa addini yace ya ce waɗansu suna gani bai kamata a ce in na mina salati mun watse daga sallah ba sai dai a ce qadaina salata mun idar da sallah akan irin wannan na dan kawo ne saboda mu ma a al'adar bahaushe ana cewa karka ce an gama sallah sai dai a ce me an idar da sallah kar a ce an mutu sai dai a ce me an rasu ana ganewa shin irin wannan a addini da gaske yana da tasiri shi abin da yake cewa shine tunda Allah ya ce sun man sarafu sarafa Allah qulubahu sai suka watsi sai Allah ya watsar da zukatansu to kada yi amfani da kalman an fahimta don karka ce mun watse daga masallaci sai dai a ce mun tafi daga masallaci kada yi amfani da kalmar watsewa suka ce ladabi ne na shari'a abubuwan da suke da girma addini to a rinka sanin kalmomin da za a rinka faɗa a cikinsu an fahimta to amma shi bayan ya kawo ce na nazar ya ce gaskiya wannan yana gani ya yi nisa a ce dole sai an takaita ka ya danganta ga a al'urfin lugawi a al'adar ku in an faɗi abu kaza shi wani abincin mutunci ne a addinance yanzu kun san ai al'ada tana bambanta wajen yadda mutum zai nuna abu ko a harshe ko a aiki ana fahimta ko akwai wurin da zaka ji wanda in ka faɗi kalma kaza a wurinsu mummunar magana ce amma waɗansu kuma in ka faɗa ba komi ba ne akwai kalmar da in ka faɗa ta batsa ne a garin wasu ko kuma a garin ku ana faɗa ba komi to sai yake cewa kawai ka yi la'akari da wannan amma ba wai dole daga ka faɗa ka yi laifi ba addini sai dai ka yi la'akari da kalmar da ka faɗa a urfinku shin matsala ce ko ba matsala ba saboda al'urfin lugawi yana da tasiri a cikin hukunci na addini kuna ganewa yanzu bari baku misali wata kasar in ka je mu yanzu a wurin mu wannan alamar da yanzu ne haka menene a wurin zagi to amma su in kai haka gaisuwa ne an fahimta ko farkon zama na kasashen larabawa mun saba da in za ka gaida mutum za girma sai ka yi haka sai na yi wa wani haka ashe zagi ne na masa haka eh shi kuma wani kuma ya zo zai maka abu sai ya maka haka ya maka dakuwa kai kana ba ta da shi kuma sai ya ce shi kuma wannan ashe yabo ne ana fahimta ko kaga wannan urfi ne na mutane ke iya sa haka don ka ba za ka ce don Allah ya ce sharafa Allah qulubahum sai ka ce daga an faɗa an yi laifi ba a wurin mutane ya yake urfi yana da muhimmanci an fahimta dadewa na a kasar malaysia ya sa da na dawo bana iya nuna dan yatsa haka saboda su a wurin sun kai haka zagi ne sai dai ka nuna da dan wannan sai daga baya na saba in ka yi da wannan duk abin da zaka nuna idan kai da dan wannan yatsa amma ka nuna wannan to wannan zagi da duk wanda ka masa haka ana fahimta yanzu kenan su a wurin su da za ka yi wa alkur'ani haka da wannan ka ce wannan ka nuna to ka kafirta fa kenan saboda abin da muka faɗa na babin istihza'i tunda a wurin su zagi ne kaga ko ba za ka zagi alkur'ani ba kuna fahimta akwai wuraren da ina yadda muke zama a harɗe sai a ɗora kafa ɗaya a kan ɗaya sannan tafin sawun ka yana kallon sama in kai wannan duk wanda suke zaune a wurin za su tashi su watsi saboda ka zage su ne gaba ɗaya tafin sawu ba a so a ganshi mu kuma wurin mu kaga ba komai bane yanzu in ana ajiye da alkur'ani shi yasa in mutanenmu suka yi tafiya a wurare zaga da yawa suna samun matsala da wasu akan irin wannan alkur'anin ka yana can gaba ka ajiye sai ka mike kafar ka kafar ka tana kallon sa yanzu wani zai zo ya daki kafar shi Allah ya tsine wannan kafar kana nuna alkur'ani da kafa kuna fahimta wannan shine al'urfu urfin mutane wato custom al'adar mutane tana tasiri wajen gane fassarar wannan ayar akan shin in an yi zai sa a ce kai laifi ko baka yi laifi ba ana fahimta laqad ja'akum لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم نعم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا توكلت وهو رب العرش العظيم الحمد لله لقد جاءكم رسول من انفسكم ubangiji ya ce lallai haƙiƙa manzo daga cikinku ya zo gare ku azizun alaihi ma'anittum duk abinda zai wahalce ku shi kuma yana da nauyi a gare shi harisun alaikum mai tsananin kwaɗayin alkhairi ne a gare ku bil mu'mini na ra'ufur rahim in dai ga muminai ne to shi mai tsananin tausasawa ne mai jin kai fa in tawallau to idan suka juya baya suka rabu da kai fa ka ce da su hasbi Allah Allah ya isan mun la ilaha illa huwa shine wanda babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi alaihi tawakkaltu gashi na dogara wa huwa rabbul arshil azim kuma shine ubangijin al'arshi mai girma waɗannan su ne ayoyin ƙarshe na suratul tauba waɗannan ayoyi an yi bincike kafin waɗansu malamai an ɗan yi saɓani tun a farkon lokacin sahabbai wajen ganin a ina za a ajiye su a cikin alƙur'ani daga baya a lokacin wato umar da ya zo lokacin da sai ya karbi shaida in ka ce wuri kaza yana wuri kaza wuri kaza yana wuri kaza wasu mutanen ƙauye suka zo da shi a rubuce tun a gaban annabi sallallahu suka rubuta wannan ayar ba a same su a hannun wani ba sai su da suka samu suka ɗauka suka tafi da shi ana kawo shi umar ya duba ya ce mm, wannan ba sai na nemi shaida ba ya tabbata don daga ji siffar manzon Allah sallallahu ake faɗa cikakke Allah maɗaukin sarki ya ce ja akum rasulun min anfusikum hakika wani manzo na musamman ya zo gare ku daga cikinku ya fito daga tsatson ku jinsin bil'adama, kuma balarabe ne dan uwan ku ku yanzu da ake magana a lokacin an fahimta shi yasa da yawa daga cikin malaman tafsiri suke cewa min anfusikum ay min jinsi al'arab daga jinsin ku ku larabawa an fahimta sai aka ce ma'anarsa shine Allah ya tayar muku da wato annabi wanda yake kabila ku ne yaren ku yake yi kuma a cikinku ya tashi baka ba wani abu ba ko bane ballantana ku ce za ku yi inkarin sa an fahimta ko waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a laqad ja'akum rasulun min anfusikum ay min jinsil bashariya wanda ɗan adam ne irin ku ba mala'ika aka turo muku ba wa qalu laula nuzila alaihi malak walau zalna malakan da kudiyar al sun thumma la yunzaru Allah ya ce mutane a lokacin suke izgili ai da mala'ika ya kamata a turo ba kai ba ne Allah ya ce inda mala'ika aka turo ai da magana ta kare in mala'ika ya zo ai baya jira ne Allah ya ce ya turo muku da mutum dan uwanku mai jini da tsoka irin naku an gane ko azizun alaihi ma'anitu wanda dukkan abinda bi ma'ana ya shukku alaihi ma ya shukku alaiku dukkan abinda zai baku wahala dukkan abinda zai gajiyar da ku dukkan abinda zai sama muku tarnaki a rayuwa to shi kuma a wurinsa shi ma yana da girma kuma yana kama sa tarnaki an fahimta ko wahalar ku tana bashi wahala harisun alaikum shi mai kokarin kwaɗayi ne akan ku samu alheri alheri na imani alheri na tauhidi alheri na nagarta duk wanda shi ya samu din nan yana so kuma ku samu dama haka Allah ya gaya mana la'allaka baqi'un nafsaka Allah ya kunu mu'mini kai ka ce zaka halaka kanka saboda ba su yi imani ba fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa in ba su yi imani da wannan alqur'ani ba kai ka ce a yanda suka ƙi imanin kai ka ce zaka iya halaka kanka saboda bakin ciki wannan shine hadisun alaikum tsananin so yake wai sai kun shiga aljanna wannan shine muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bil mu'minina raufur rahim bi ma'ana raufun rahimun bil mu'minin mai tsananin wato tausayi da jin kai da tausasawa da kawo rangwame ne ga muminai babu wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kama na a wannan al'umma mai wahala duk abin da ya kama na wallahi abin da zamu iya ne kuma abinda za a kawo mana na shari'ar ma ko da yana neman kullum a rage mana a rage a rage a rage saboda mu samu mu iya wallahi jama'a ba ma da wani mutum a duniya da za mu kaunace shi mu so shi irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma babu wani wanda yake bin mu bashi na kauna ta ikhlasi da sadaukar da rayuwar mu da sadaukar da dukiyoyin mu da sadaukar da komi namu kaman wannan bawan Allah wallahi manzon Allah ya gama mana komi wannan aya ko baka san manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kaji wannan aya kawai ta ishe ka matsayinsa a wurin mu Allah ne yake tallan matsayin wanda mu muka gani da kanmu amma Allah yake gaya mana cewa wannan fa matsayinsa na musamman ne yace laqad ja'akum ya zo muku min anfusikum daga cikin ku rasulun wani manzo na musamman ce wannan manzo ɗin azizun alaihi ma anittu yana da girma a wurinsa duk abin da zai baku wahala al'anat shine almashakka wahala duk wata wahala manzon Allah baya so mu sha harisun alaikum kuma wanda yake tsananin kokari kullum ya gaya za ku samu alheri babu wani abun alheri wallahi da manzon Allah ya kwanta dama bai gaya mana ba babu wani abun sharri da ya kwanta dama bai gaya mana ba don mu guje shi saboda inda zai je dinnan yana so mu raka shi wurin sallallahu alaihi wasallam shi yasa har ya bar duniya yana cewa ummati ummati mutane na mutane na wallahi manzon Allah ya ishe mu abun koyi kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana shi yasa wani cikin magabata Abdul Aziz ibn Yahya yake cewa wannan aya ta ishi ta nuna maka in dai kana son bin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan aya ta ishe ka kwanciyar hankali cewa lalle ka samu ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa saboda yadda ayar take nuna ba shine wani manzo ya zo muku na musamman mai girma mai daraja wanda dukkan abin da ke hanyar wahala yana kokarin tare muku duk abin da take hanyar daɗi yana kokarin jawo muku Waka Allah yana muku tallan ku bi shi ne saboda in kuka yi haka to Allah zai cika masa burinsa na samun hirsin da yake da shi akan kun zai bashi shi yana so ya samu damar da zai cece ku ne ya ce to ku bi hanyarsa ku bi sunnarsa in an je kiyama zai cece ku Allah ka tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa suke cewa babu wani mutum a duniya da Allah ya taba ara masa sunayensa har guda biyu sai manzon Allah sallallahu ko cikin annabawa akwai wanda Allah ya ara masa sunan ya ara musu sunansa inna ibrahima la halimun awahun munib kaga guda uku sunaye amma ɗaya ne daga cikin sunayen sunan Allah halim daga cikin sunayen Allah wallahu alimun halim wallahu ghafurun halim amma awahun mai yawan bauta wannan nasa ne munib mai yawan koma zuwa ga Allah wannan nata ne ba sunan Allah bane haka annabi Musa alaihi salam annabi Nuhu zurriyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana abdan shakura kaga abdan din nasa ne shakuran mai yawan godiya Allah ma wallahu ghafurun shakur amma a hada maka suna biyu wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce raufun mai tausayi ar-raufu sunan wane ne rahim sunan wane ne Allah matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a wurin ubangiji ya wuce duk yadda kake tsammani wallahi shi yasa duk wanda ya rasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a duniya to wallahi ya rasa komi wannan da Allah yake tallan matsayinsa a nan kuma a nan duniya fa duk ba a yi komi ba wasa ake yi tukunna na rantse da Allah sai an je ranar kiyama shine zaka gane matsayin manzan Allah in ka yarda aka yi manzan Allah a duniya ba kai to wallahi ka gama yin asara a ce manzan Allah ya yi nan kai kai hannu riga da shi to wallahi ba za ka gane ka yi babban kuskure ba sai an je ranar kiyama a nan duniya kan za ka iya ka saba masa kuma ka rayu lafiya ga nan da yawa sun saba masa za ka iya kuma ka cika sha ka more kuma Allah ya taba ka arziki saboda ba nan duniyar ita ce gaya ba amma aka je ranar kiyama nan ne za ka gane laqad ja'akum rasulun nan ne za ka gane aziz nan ne za ka gane ra'ufur rahim lokacin da za a zo a yi girgizan ƙasa ya ce mutumin farko da ƙasa za ta fitar da shi shine ni sallallahu alaihi wasallama ya ce shine farkon mutumin da zai fara tashi a tsaye kowa yana kwance a ƙasa abu na biyu shine kowa zai tashi a tsaya a ranar kiyama rana Allah ya matso da ita kusa da kawunan mutane ta gasa mutane mutane a cikin gumi da bargo da kwakwalwarsu tana zuba har ya zama wani ya kawo masa idan sawu wani ya kawo masa gwiwa wani ya kawo masa kungumi wani ya kawo masa wuya wani ma ya canye shi yana iyo a ciki gurgurun abin da ya tara a nan haka za a yi shekara da shekaru fi min kana hu hamsin na alfasana. a wuni ɗaya za a yi gwargwadon tsayin wunin shekara dubu hamsin a wannan ranar ne duniya gaba ɗaya za ta rikice duk population in duniya za su tsaya a wuri guda wa khasha'at al-aswatu lirrahman kowa ya kurum ai shiru fala tasma'u illa hamsa sai dai ka rinka jin dan motsi motsi motsi amma ba wanda zai yi magana la yatakallamun illa man adina lahu rahman to mutane sun rikice a lokacin sai a ce kai ya kamata fa a nemi Allah ya kawo rangwame kuma an yi shiru an rabu da mutane ba wanda ya ce wa mutane komi sai a ce a je a nemi ceto mutane duk su yanke shawara a wajen annabi adam annabi adam ya ce wallahi a yau kan ba zan iya magana da Allah ba ya ce to ku je wajen annabi nuhu a dunguma a je wajen annabi nuhu ya ce wallahi ba zai iya ba a je wajen annabi ibrahim a je wajen annabi musa a je wajen annabi isa dan maryam alaihi salam ya ce in ba ku amsa in ba ku satar amsa ku je wajen muhammadu rasulullah laqad kuma rasulun min anfusikum ku je wajen sa sai a je gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne a ranar yake tsaye kan kafarsa ya ce ana laha ana laha ana laha ya ce kun zo wurin da ya dace ni ne na dace ni zan yi wannan shine kadai wallahi zai iya zuwa yi magana da Allah a ranar ba wanda ya isa yi magana da Allah a ranar Allah ce kowa yi shiru kuma wallahi kowa sai ya yi shiru shi kadai ne zai je ya sunkuya ya yi sujada a gaban al'arshin ubangiji ya ambaci Allah ya yi wa Allah kirari to matsayinsa ya kai sai Allah ce daga kanka faɗi abin da kake so a baka nan shine zaka gane waye manzon Allah ka bari ai wannan duniyar babu kai tsakanin abin nan babu babu kyakkyawar alaka tsakanin ka da shi ka bari a je wajen nan wallahi zaka shiga uku in ka bar manzon Allah a nan duniya haka zai zo ya roki Allah Allah ya ce to shikenan shikenan sai a turo mala'iku a ce a fara hisabi manzon Allah ya faɗa kuma Allah ya yarda sannan a gama hisabi a zo a ce za a raka mutane aljanna yace yace ana awwalu man ya turuku ala babil janna yace ni ne farkon wanda zai je kwankwasa kofar aljanna ya je kofar aljanna ya ce kwan kwan a ce waye ya ce muhammad sai su ce dama dama an ce kar mu bude wa kowa sai kai ka zo wallahi kafin kowane annabin kowace al'umma sai manzon Allah ya ga cikin aljanna ya ga komi ya shiru kafin ya ce mutane su fara shiga ka yarda ka rayu a cikin wannan duniya ba ka yi wannan mutumin ba Allah ka rayar da mu akan tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi shine Allah ce harisun alaikum mai tsananin son alheri ne a gare ku shine Allah ya ce in suka ki yinka fa in tawallau suka rabu da kai fa kul hasbi Allah fa kul kafi Allah ka ce Allah ya isa mu na gama isar muku kun ki karba na ba ku kun ce ba ku so to Allah ya isa mu ka bari a ce wannan Allah ya isan ta manzon Allah ta kama ka wallahi duk wanda ya rabu da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya isan manzon Allah za ta kama shi bai ce fa in tawallau bi fa in a'radu wa lam yastajibu laka in su karba ba fa kul hasbi Allah ka ce to Allah ya isan mu ba shine ma'ana hasbi Allah ba la ilaha illa huwa na dogara gare shi ba wanda ya cancanta abota masa sai shi alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa huwa rabbul arshil azim kuma shine ubangijin al'arshi mai girma al'arshin ubangiji shine mafi girman a'zamul makhluqati ala al-itlaq duk abinda Allah ya halitta karami ne in ka kwatanta shi da al'arshi mafi girman halittar Allah shine al'arshin Allah dukkan halittun Allah suna kasa al'arshin Allah yana sama da su Allah kuma ya daidaita a saman al'arshi wannan shine wa huwa rabbul arshil azim Allah madaukakin sarki shine ubangijin al'arshi mai girma albarkatun wannan sura Allah ya tabbatar mana albarkatun alqur'ani gaba daya Allah Allah ya dora mu akan su kurakuran da muka yi a cikin wannan karatu Allah ya gafarta mana daidai din cikin sa Allah ya ba mu lada da albarka Allah ubangiji ya karbi azuman Allah ya karbi azumukan mu ya karbi sallolin mu ya karbi addu'o'in mu ya biya mana bukatun mu ya gafarta mana kurakuran mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh